bayar na haraji haraji kwarai kuwa ai ina cewa ne ai na wani abu lafi ko ba ga maka ba ka yi me nan abokin aikin ku zo na na bayan kaza na kuma in ce a mamadin na haraji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi una wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa ka ci amanar doka don me za ka je ka ɗauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙeƙato haka aka ce ma wace shaida ya baka kawai ka ɗauki kaza ka bahi to hukunci dole dole hukunci ya taba ka in baka san hukunci ba to ai ni gani ne kamar da ɗaya tun da dai eh, abin kuɗi ne kayan me gari ka danka kuɗi a ashe ba zai ka masa ni ka danka kuɗin ka to ka ka ka fita daga abin da ake so wace irin afuwa zan ba? me kake rike ni ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji ba ni da iko ba gidan su ne sai iyali na ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba ba a karkashin ka suke ba su tsintsiya to ko sai ka shiga ba zan shiga ba nan a karkashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango wai kokari kake ni na fi so ka in tsaya wai kai ma me nan ɗin ka rika cika wai me yasa sai kun wa mutane tawili na ce kai mun tawili tawizi za kai kaga in dai kana mun zaman lafiya dan Allah ka ka sai ya wani abu ne da ba can din ne mu can ka biya zan yi zan ba so a shiga kuwa mu je ka fahimce ni na fahimce ka ka sa rayuwa ce komai ana bukata ko ne mm. ko Allah da Allah mm. ka dubi yau ko a gaskiya ba ku kullun talaka kullun magana su a dubi yau ku ki ku dubi Allah kuma a dangwali yawu baka taba kirga miliyan ɗaya ba kuma kawai ku tafi kun je kun je kun shiga wuta wai me kai ku ba ku Allah bismillah. me ya hakuri da wannan me yau kake dunkuliya amana zan ci ba yawa zalunci dan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ai kana kuɗi zaka ba su da yawa ban fa gane wannan ba eh ka dan yi hakuri saboda gaba wanda kake so abin da kake so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayar ma kai ba a ba kuma ba wannan kuma shine rabanka da ganin ka so ka wanne ike damun ka ne me ike damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba fa to To, a matsayin me wannan? A wannan kawai don ka san ka ne. Ka ga in ka san baka da kasuwa gudu. Kuma gaskiya ba. Yawwa. abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni eh, idan naji a hira ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan ni yaro ne to wannan kaso ne shariya ce ka gane yawwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki nagode yawwa a gashi Allah je ka harajin jangali harajin jangali yawwa ya wa alaikum salam a ah, har yanzu ba ka haɗa min injin nan ba wallahi wallahi ka san al'amarin mai sana'a goma maganin mai gasa ka yi haƙuri in an jima in Allah da sanan na gama haɗa in Allah ya so Ka ga wannan notin shi aka nema aka rasa kwata kwata dole sai da na aika yanzu an ce za a kawo za a kawo mun guda daya to da Allah da an jima fa kan na dawo na samu saboda Allah in Allah ya da zaka samu an an hada ma insha Allah nawa ne ka san in ba inji ni ma ta kasuwar tsayawa da gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne dan Allah fa ai taimaka a hada mu to masha Allah za a hada shi yanzu yanzu nan Allah ya yarda yawwa yawwa ko ba sharaji ko rashin adalci kai da wani kana magana ne Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara lafiya. Ya aiki. Ranka ya daɗi. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Yawwa. Masha Allah. Ban Allah. Ranka ya da Ina gajiya. Ba gajiya ranka ya daɗi. Haraji. Harami. Haraji. Kai. Ranka ya daɗi. Ba ka jin rediyo ne? A'a. Baka ji ba hukuma ta ce kowane dagacin gari ya karɓi haraji a gundumarsa. Baka ji wannan ba? ranka yi daɗe ban ji ba to kenan kadana ba ka jirgin ba na'am yanzu ka ji mun ci maka haraji eh ka faɗa to biya biya yanzu na buɗe kuma kaga bayan buɗe nan da nayi cisun kwabo mm. ba yaron da izo su yi alewa kai saraki ba sa son surutu da yawa kuma su ma ba sa magana da yawa sai suke faɗa kuma ta zauna kyale shi dan Allah dan annabi kaga to ai tunda shiga kantin nan tunda na kwana ban sani ba ba za ka biya ba kenan a ni din me na isan ce ba zan biya ba to ka fito da bakan leda a sa wannan injin da shi zamu a a ran kai dade inji akwai mai shi yanzu nan ya zo za mu bi shi har gida mai inji in hada masa za mu bi shi har gida mai wannan injin yanzu kai tukuna za ka biya ko ba za ka biya za a yi mu je mu je mu je lissafa mu je mu lissafa dan dade eh bari koma menene bashi da karko bashi shi ya iya rashin mutunci mai hara da dai da kabi ba ne amma salam yawwa salo ya gida